ina nufin a gani kamar za mu iya zama ma'aurata aure bari ka ji gaya ma aukajin shakuwar da ke tsakanina da kai ba zai taɓa wallahi in bai zo da wuri ba tafiya za mu yi mu bar koya gaskiya ne sai wani son ya zo ki ya zo ya zo kike yi idan ya zo kuma ki kasa ce mai gobe a'a ni in ban da abin farida ya tana son mutum ba za ta iya gaya

gaskiya ko ba zan kuma ba zan tafi ba a duk makarantar nan babu wata yarinya da nake so kamar farida to amma na rasa yadda zan bullowa ina tunani kar in je in faɗa mata ta zo ba ta amince da ni ba kaga zan iya shiga wani hali haka ne ah, ka manta da yadda muke ne ka manta da gurbin babu wata ƴafa duk girman ta da take ba mu tsoro ko wace ce wace ita mai ta mallaka mai take da shi da ba za ka iya tara ta kai mutu a yanda kake babun ka haka ka je kai mata magana ni na saka gaskiyan ka na biyu ukasha look ka san abu ni fa inda a ce ni ne nake cikin wannan yanayin da kake ciki yanzu na an gama dan ni ko zuwa zan same ta ko ta ware ko ta warware ka gani duk ko ka gaya mata to me a ciki kuma yanzu dai kun ban goyon baya kenan 100%

shi ke yi ai ba a hana zuciya abin da yake so kuma idan har kika gaya mishi kin cika mace kuma kin nuna mun cewa zaki ki iya rike soyayya koya haka yi wallahi ki gaya mishi tunda haka kika ce bari yanzu zan je in same shi da nan ma yaushe ka gani irin wannan abin haka Baby in za ki je ki ga mi ga ki ga shi can this is your last opportunity na kuma ki tsaya wasan shi ke kun ga kuma gashi an kusa hutu kuma ba lalle ba ne su sake haɗuwa da shi ku mu ta je ko za ta ci a gaskiya ina ga wani ita ce dama ta kuma gaskiya an kai wasa da ita ko ba ba ko ba ka ba

akwai wata magana da nake so in faɗa miki jiya wata magana da eh to amma bari in faɗi nawa kafin ki faɗi naki ko a'a bari ne in fara faɗi nawa na ci girma na akwai wani abu da ke kawo na shi ne ce bari in gaya maka ko za ka iya min maganin shi eh to faɗa Allah ya sa zan yi wani yaro a makarantar ne da yake mutuwar tsaci shi ne ce bari in same ka in gaya maka ko za ka iya faɗa waye wannan kike so Aito, ni ma halin da ke ciki gaskiya shi ke ciki. Amma ni a gida ne aka ce fi da yarinyar da nake so. To sai na kuma gaba ɗaya makarantar nan babu wacce muka shafi da ita kamar ki. Shi da ce bari in same ki ma da Allah. Ki nima min wacce ta dace da ni da ta na ga ta kwanta mu sai yi shawara da ke saki ga eh, sai gobe ma sai Allah ya ja ja ja mai sona ja ja ja ja kauna ja ja ja soyayya sai karko ne Allah successful man, they say, is a lady. I have brought you it's my order. Fuck you, asshole. How do one begins to tell this tale of war and heartbreak? Allah, yes. Allah, yes. act of prosecution and deprivation brings the oppressor closer to destruction and the oppressed closer to victory. Behold, this is the word of Allah. Education is wealth. How true is this statement? Find out in Al-Bash, The Salary, a film produced by Zainab Idris and directed by Abbas Sadi. Marketed and distributed nationwide by Crown Studio, number 36 Zurot Kano. Telephone 080 Two seven three seven three nine eight five or two seven three seven three nine eight six. Email amsubjazi at yahoo.com. Albashina dauka kamata ka iya bakinka. 25 superstars actors in the world of Hausa film industry in the flag of the highly intelligent director Ashir Nagoma. Ke ya isa ya isa. Al'umma Productions is back with a bang, this time with Star Parade. Ai ba wani matsiyaci illa mai rike maganganu yana bibiya ta. Ke baki. Ibrahim when a bond of love, true friendship, likeness for one another, and brotherhood turns sore due to selfishness, there is confusion. is the highly patient and gentleman, but unfortunately suffering from his friend. starring Nuhu Ahmad S. Nuhu, Adam A. Zango, Nura Hussein, Hussein Sulagogi, Kabir na Shehu Hassan Kano, Saima Muhammad, Sadiya Muhammad, Mansura Isa, Safiya Musa, Ummi Nuhu, Ummi Ibrahim, Hawa Ali Dodo, Fatiba Kufagi, Hafsat Shehu, Hajara Usman, Amina Garba, and Hannatu Umar. Harafin So, story screenplayed and directed by Ashura Nagoma, the highly intelligent director. Ana tunkaho ne da abun kirki ba a a ce ana koyi da aikin banza. Wallahi wallahi zan nuna maka cewa ka tara bushiya ba a jibinta kaza a cikinta ani ban taɓa ɗaukar ki mai hankali ba dan karamin so samu ba min gwamna produced by Galila Nzangu. An Ibrahim Boni movie. Hadi ciyar da ni a lokacin da ya kamata. Wai, wai kina na tabar biki da Kana tunanin za mu a akan wannan maganar duk wanda bai raka mana ba Alhaji Aminu mu ma wallahi ba za mu raka masa ba. Kuma ina mai tabbatar ma da wallahi kudrat wallahi kudrat wallahi kudrat sai mun dau mataki akan Alhaji Sadauki da shi da tattalin arzikinsa da duk abin da ya rabe shi. and distributed by Al Umma Productions, number 109 Zango Quarters, Kano City, GSM 0805 517 3941. production is back with a mind-activating to party. Introducing Fatima Abdullah. targeted and distributed nationwide by Army Production. Number 36, Adela Street, Adiki Lagos. Telephone number 080 Grab your copy. makaranta na ba nake so da to na gode ga ah, gaskiya ni kuma kin ga makarantar nan babu wata yarinya da nake so kamar farida saboda ni ina tunanin in har ban samu farida a rayuwata ba to ina ga zan shiga wata wani irin raga wacce ba zan iya fita ba saboda haka na gode da soyayya ce ban san ki ba amma ni kuma kin ga inda zuciya ta ta haba ubaji kenan ni ka ba ka jefa ni a ragar ki ne da ki hakuri na gode gaskiya da na so faɗa mata to amma lokacin da muka da ita sai take nuna min cewa akwai wanda take so ka ji ai ban gane akwai wanda take so ba me yasa tun farko kai baka gaya mata ba ni duk wannan ba shine a gaba Ka kaga dai yanzu mun samu hutu ban san gidansa ba kuma ban faɗa mata abin da ke zuciya ba ka san gidansu ba kuma ba ka gaya mata abin da yake faruwa amma yi kuskure ka ba ka gaya mata abin da ke faruwa kuma ba ka san gidansa ba to yanzu mai abin yi eh to gaskiya yanzu abin yi shi ne dole in je neman da take saboda ba na tunanin zan iya rayuwa ba tare da ita ba Farida, to me yasa? Wallahi ban gaya masa, amma dai ya kamata a ce ya gane. Ya kamata ki gaya masa. Kai, nuna ne yake kamar akwai wacce yake so. To shi ke kan ki damu. Idan har na haɗu da shi, zan gaya masa. Kuma zan kare har gida. Shi ke na amma gaskiya ku? Yana nake ba zan taɓa son wani ɗan namiji kamar ɗan shi. Kan ki damu. Kwantar da hankali. dai ka tsotso tsaya da ni ba wannan ba kashi ko yanzu ya za na me fa gari fa ya cuta gaskiya sukul ba daɗi waje ba daɗi Allah market man dai eh, ba kuɗi yanzu a wuri ya za ko ni da ɗari ba ka da ita ko 50 sai zan tambaya in sha biyar ce kuma ta ƙare wallahi ba yanzu ya za abin da za a wallahi duk wanda na gani sai na je wurin sa ko waye kaga wancan mutum

fito daga makaranta ne wallahi ya dan kare mana muna so mu je gida yanzu mun ba mu shi yake so da Allah ko ashirin ne da muka bayar taimako kake nema eh. da naira ashirin ce yana mai dan Allah ta yi ma naira ashirin eh. naira ashirin na gode da Allah Allah za ka iya mu sunanka sunana sunana bilal bilal ah. to ai sunan yayana bilal wallahi kaga abu ya zo daidai bai to wani unguwa kake da Allah gwamu ina zuru kaga ba ka ce wani ya haɗu bakin gwamu ɗaya da to me nan ban gidan yalla bai number 25 a nan mai gidan mu kenan nima to a sama kake ko a ƙasa sama ne yaushe yaushe yaushe yaushe yaushe za ka yi hankali shiga mota mu ta da ka bani a nan ta jira kai kasha kullum ba ku rabo da wannan wasan zo ku sa da du a gaba ko kakar kakar kakar ka san ba makaranta ya dai bisa tafi yawon nan a neme su a rasa a rasa na suna bin ba haka suke kullum kullum to alhamdulillah bilal na a zahirin gaskiya ba abin da zan ce maka da farko dai ina ma Allah godiya na biyu kuma ba abin da zan ce maka sai godiya da fatan alheri Allah ya saka maka da alheri amin amin raba ka da duniya lafiya wannan hali na larura da nake ciki daukar nauyina da kai kadai shi kadai wannan ya isa a jinjina maka don shekara da shekaru ana zaune a cikin wannan halin allah ya taso da kai ka kula da ni ka jibanci al'amura baki daya duk abin da nake yi ka zo ka ribanya akan abin da nake wannan babu abin da ya wannan farin ciki a ce ɗan ka ne zai maka na gode allah ya saka maka da alheri na raba ka da duniya allah kuma ya sa ɗan uwanka shi ma wanda yake biye da kai ya yi wannan hali irin naka eh. wani arziki da zan tara da zan yi wani abu ai in na yau gida shi ne kwanciya hankali na kullum ba ku rago da wannan wasan ku zo ku sa da du gaba ku kakar kakar kakar ka san ba makaranta ya dai bisa tafi yawon nan a nemi su a rasa a rasa da nasu na bin makaranta haka suke kullum kullum to alhamdulillah bilal na a zahirin gaskiya ba abin da zan ce maka da farko dai ina ma Allah godiya na biyu kuma ba abinda zan ce maka sai godiya da fatan alheri Allah ya saka maka da alheri amin amin Allah raba ka da duniya lafiya wannan hali na larura da nake ciki daukar na da kai kadai shi kadai wannan ya isa a jinjina maka dan shekara da shekaru ana zaune a cikin wannan halin Allah ya taso da kai ka kula da ni ka jibanci al'amura baki daya duk abin da nake yi ka zo ka ribanya akan abin da nake wannan babu abin da ya wannan farin ciki a ce ɗan shi ne zai maka na gode Allah ya saka maka da alheri na raba baka da duniya Allah kuma ya sa dan uwanka shi ma wanda yake biye da kai ya yi wannan hali irin naka ai ba ni duk wani arziki da zan tara da zan yi wani abu ai in ne gida shine kwanciya hankali na kuma ni to me ma zan yi ma da kuɗi wanda zai kasance ba na taimaka wa iyayena ba kai mai jido <laughs> alhaji haka gobe shana shasha shani wallahi to alhaji ai ka ai tuya manta da albasa to magana da muka yi jiya to ai magana da aka yi tare da cewa dai akwai biyayya yana biyayya amma ai bai kamata a haye masa ba har sai an shawarce shi tukunna ko bilal jiya mun yi magana da mahaifiyarka duk inda ake bukatar rufin asiri allah ya maka cikar kamala ta mutum kawai ya rage a ce kana da iyali yanzu bai kamata muna tare da kai har ya zuwa yanzu ba duk abin da kake bukata na rayuwa allah ya baka ya baka mahallinka akwai kudi a hannunka kana da ikon da zaka aure mata hudu ma to ya kamata a ce yanzu kana da matar da kake aure don hankalinka ya gama cika baki da yanzu aka haɗa ni da mace ina za ka yi ta abba shi yana bilal ba ruwan shi da yan mata da dai su ne. a kashin? eh dole ne sai mu samu shi a garinmu ba a nan mu mata? kada abinda za a yi zan yi kokari in nema maka yar wani amini akwai tabbas ne da kake biyayya da ni na san ba za ka guje zuwa abin da na kama ba kuma insha Allah Allah zai sanya albarka a cikin al'amari shi wannan zai kai ni zan je in nema maka yar amini ina fatan hakan ya zama muku alkhairi da kai da su baki da

ai ba zama muka zo wa gurguje ne dai muka ga ya kamata mu zo saboda wani dalili ya kawo wallahi wato wannan dan banzan yaron nan wannan ushaka ukasha ukasha ukasha wallahi wannan yaro alaji gaskiyar magana shine duk abin da ya shafe ka mu ya shafe mu kuma alal hakika ba za mu so mu ga abin da zai cutar da kai ba saboda amana da ke tsakanin mu amma wannan yaro ukasha wallahi ba dan goyo bane ba dan mutunci bane ka duba motar nan da ka siya ka bashi dan ka inganta shi bai san darajar wannan ba sai ya ibi mata ya ibi kuɗi ya ta iban yadda ya ga dama yana ta yin abubuwa da ya ga dama a rayuwar sai na wulakanta mutane Allah wa naro korarsa rabuwa da shi a tsakanin shi ne wani ala yi ne yawa shi kuma babban abin hocin ma ai ka ga mu a wurin aikin kai kuma in ya zo inda ba da kima ai ya zo ya gaishe mu to yanda ya shigo fi haka zai fita ya bana mana kura babu wanda yake gani da mutunci amma wallahi ba ku da mutunci dan uwan nawa shi ne za ku kama karansa kun sani da muke da shi kuwa kudin ku nake dauka nake bashi ko kuma menene wannan ai wannan ai zancen banza ne zancen wuri dala ta ta fita shi alaji zaura kai billahi lahi sai in mare ka alaji wai an to ta ake dogaro kawai saboda tsabar rashin mutunci da wannan dan kun gane salam salam ba na magana lami wai na fari da ni yanzu yanzu nan ta ce min da ji makota yanzu haka tana can ma makota wani shawara yana zo in shawarci hankali na da tunani na ya fara karkata na kwarai da abu da ne haka shi zai mana wani alkhairi gaskiya ne an ce da gani ga wani ya isa wani tsoron Allah ai haka muka yi da kai kace ka bani in makaranta da karshen ta gari ba shi na zaman gida ba addu'a mu ɗaya ce gare ta kawai ubangiji Allah ka a mata ban da ya da gare ta mun kuma matsayin mu na yayanta sai mai ci mata addu'a Allah ubangiji ba ta nagari yawwa ta taba gaya miki ko nuna take so ka san yarinyar nan tana da kunya kwarai da gaske kuma ba ka sabai duka saki jikin ta ce wani irin wannan maganganu da ni ba amma da alamun cewa akwai wani wanda ke koyi maka domin na ganin da yi wa yarinyar nan aure shi ne mutu alfari a gaban mu shi ne zai ja mana mutunci gaskiya ne wannan rintana ga shi zamanin ya juye ko ina sai ga matan da sunan barkace abin ba tsari ba menene ga wannan ba abin nan ba magana da ake faɗa ta karshen zamani yanzu gashi nan muna ganin ta zo alhamdulillah mu dai an mu dai tana da hankali da biyayya da nutsuwa alhamdulillah Allah ma godiya gare ka ya Allah sai bilal dan me ne zaka zo mun da wannan magana yanzu mun yi magana da kai sati guda kenan har yanzu na ma magana a ƙarar magana da ce ba shirya ba wani irin shi za ka yi wallahi baba ni da can auren ne can ne a ɗan jira kaɗan in na ɗan sake shiryawa sai a yi saboda ni wallahi tsoron tsoron auren nake ji wallahi tsoro nake ji haba bilal kai baka je ka ga yarinyar nan ba kuma gidan nan da za a je gidan yan mutunci ne hmm? baka je ka ganta balle ka ce a'a ba taimaka ba kana tsoron ba za ka aure ta ba ka je mana ka ganta tukunna tukunna ma hajiya da ni da ke za mu zaɓa wa bilal abinda zai zai cuce shi ne ina fa to ina tabbatar maka da cewar yanzu baka taɓa min wani abu ba amma akan wannan maganar akan wannan maganar idan ka kuskura ka saba min na tabbatar maka da cewa duk abin da ya biyo ba kai kai kai ka siya Allah ka haƙuri dan menene za mu za mu gaya magana sanin daga baya ka zo ka ce mana ba haka ba eh ai haƙuri baba na'am tunda nake mm. ban taɓa tsaya ta budurwa ba kuma ni budurwa ko goro take sayarwa sai dai in sami yaro in tura in ce a karbo to hajiya ya masa ruƙiya ma ka wani zancen banza Alhaji ka ji shi? abinda za ku ku shirya gobe ke sa su a gaba da shi da yan uwansa baki ɗaya ku je gidan nan abinda za a yi kenan kawai to yanzu da ma shiryawa za ka yi ku da kai da yan uwanka gobe sai mu tafi gaba ɗaya alhaji hmm? ya magana auren mu da hajji yayi wato ba wani abu bane ka je ka nemi yadda ta idan ta yarda ba wata ba wata matsala ba hajji za a je da ni kaga ba wai ba za a je da kai ba amma gaskiya ka san in kada za yi irin wannan rawar jikin naka da irin wannan abubuwa da kake yi gaskiya ba za a je da kai ba yanzu a je da shi gidansa da kai ina irin wannan abu ba ah, ku bashi a mota ah. ah, a ba zan yi ba zan yi bayi a ba zan yi ba Allah ya sa ya ci sai gobe sai mu tafi gaba da ko gobe Allah ka rubuta sai mu tafi haddani Allah sai ni na fari da ni tana daga ciki barin je muke ita tana ciki ne eh ban kira ta kai kai kai zamani na A to dai yana fushi da kai. Ya ce yau wajen sati biyu kenan bai baka je kuka gaisa ba. Ka san tun da ya zauna din na so yake dai ya gan shi dai kowa dai a gurinsa. Allah ta ki gaya insha Allah zan zo gobe to shikenan Lafiya don? bacci? To ga yayi can a waje. जो गए साको तो Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Sallar zuwa ajiyayi. Dama ta cewa ne ya fito da ni ajiye na nan a gida na kun dade ba ku dawo ba. Ai ba ba dadewa muka yi ba. Lafiya ba kai Bilal kuka je ya kuka yi ai ba zai iya ce mata komai mutumin da ba ya tsaya da budurwa in dai an yi nasara ai shike ah, ai sai a hankali ah, alhamdulillah shi maganar eh, auren idan suka zauna ko da kwana biyu mm. Allah ya yarda zaki ga ya warware insha Allah haka ne sai a hankali lafiya ko a ah, lafiya kalau ba wani abu ba komai abu baka gazance ba eh. yana gaba sana eh. yi maka haka sannu sannu ya yi sannu ta fi so ɗari Fantastic. Cego, é Miguel. <laughs> Rapaziada, calma, calma. Знаете, что мы для da kenan ba ya gaya miki ina son ki an ina da wacce nake so duk abin da ke gani ke yi miki wasa nake miki ba gaske ba ne wasa kana nufin da ce wasa kake da rayuwata ba kasha bakin masoyi ba zai iya yin karya amma fuskar masoyi ba ta san kana so kawai sai bi da yayin shi sa kake min irin wa'annan Farida babu wani ɗa namiji da ya cancanta ki aura kamar Bilal. Maka <laughs> shi kenan labarin zuciya a tambayi fuska fuskar ka ta riga ta gama nuna mu komai sabida haka idan ka za ka shi kuma ka alfahari Wow. kwanan nake ji ba yanzu idan na gaya mai na ce ina sa ka idan kuma shi bai amince ina ganin wani irin halin zai shi tashi miki kenan yanzu kan tambaye ka Allah yanzu kana nufin ka ce duk sanda kake wa Farida za ka iya barinta ka ba wanka ya soya kai ka haƙura tabbas babu abin da na taɓa nema a rayuwata a wurin bilal na rasa ina ganin wannan ita ce kaɗai alfarma da zan iya masa a rayuwata wanda shi ma zai ji daɗin rayuwarsa san amma gaskiya baka san menene soyayya a rayuwa ba da har ka ce za ka iya transfer love ɗinka ka bar wa yayanka ita shi ya neme ta kai kuma ka haƙura da ita ko ai ina ganin rayuwata ma zan iya mallaka wa bilal ba wata ya mace saboda na san yana santa kuma bai taɓa san wata ya mace a rayuwarsa sai ita wannan ba ai ka ce soyayya ba a zuciya take kuma zuciya a jikinka take kaga rayuwar ka ce kaga kamar rayuwar ta ka dauka ka ba shi gaskiya ina ma so sosai ka ne dole an gwagwaran barwa bilal saboda shi ma ji daɗin rayuwarsa jiya na je wajen farida su mun yi hira da ita kuma sai na gaya mata cewa sai ta ce min mai tana so ta ganka to na ce in allah da na zo gida zan gaya maka saboda haka yau da daddare ka shirya sai mu je ku gaisa ko to sai dai ya ina da dan wani uzuri wallahi abokina ne ya yi aure to ya kamata in je wurin biki kuma shi ma yau da yamma a'a ai ba wai daɗewa za ka yi ba yan mintuna ne kaɗan za ka ɗauka sai ma kuɗan gaisa kawai sai mu tafi ai da yake ni ne babban abokin an bai kamata a ce ban je wurin biki to to ba ko me tunda ka ce kai ne babban abokin an eh eh to kai ma ka kawo hanzari to bugasha ya na idan idan ka yi ja haka wallahi tunda da safe na tashi ido na ya fara min ciwo amma na samu juya da masoya iya kalli dandalin yan mata sun yi kwalliya sun yi fes fes wajen ba zai yi ka dinga tirzin ɗin mu haka ba wace magana banza ce ake kawo ne wannan eh wallahi na rai ne dole mu to ne banza sai kike zama karamin mutum na so na so na so na so na so ta to ka aure ta ka aure ta ka aure ta mana malam bana son dogon surutu ana so na dole mu abin da muke so mu sani shine yaron nan waye ne ne kauna cikin zuciya ta yi siro mutuwa kuma zan raba ki da shi wai ke ba ki san daraja aure bane ko kuwa zaman tare shi ke sawa a saba zama da ke lallai wannan dare ba da zuciyar ki na da kyawun hanyar ba duka mai sabo lallai wannan ya taho ba ko zo na ba ma sabawa matata Kano ta jidan da har za ka zo wuri na dan malli zanzan. Ko da kiran garin ba zanzan. Sai a koma cuwa-cuwa saboda na ga ana wahala. mushen gizaka ne ko na mutu na wuce Allah sarki babu da zaki da ni na fi karfin ki wallahi. Kallalawar wani wani ta yi maka shi kaikayi mai wa ni kuma zan yi kokarin zabar kaikayi koma kan mashekiya iya faruwa kuma soyayya tun za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko lalla. and the ugly sides of destiny surfaced wallahi sai na kuma mutar da sai kuma sai ta zaku ni ga dace ma ta kan gobe Allah ya kawo ku ne kace ta ballan kana kai soyayya tun za ka so dan uwanka so shi tsakaninka da mai sama Allah ko rasulallah ka da mai zama Allah ko Rasulullah. Shiri Productions is founded on Jaka, an emotionally packaged drama. Yo Allah masoyina ya zato love, likeness, hatred, betrayal, and malice. Get up, get up. Fil Azal, starring Alinuhu, Ahmed Esnuhu, Uminuhu, Mansura Isa, Mansur Sadiq, Fatiya Abubakar, Hafsat Shehu, Kabiru Kwangu, Aminu Hudu, Hajara Usman, Sarauta Gidadu, Olin Isa West, Sadiq Ahmad, Tanimu Akau, and Malam Waragis. Fil Azal, produced by Ahmed Esnuhu and directed by Alinuhu. Marketed and distributed nationwide by FKD Productions, number 105 Zulu Gilanang Kanu, GSM 080 You must watch in every home.

kin ga mutumin nan ba yadda ban yi ba in kashi ya zo ku gaisa yanzu gashi a karin banza ku haɗu to ga farida ko gaisa ina lafiya ba ku zo nan ne na rufe mu ma mun zo nan ne mun dauki hoton biki so zuwa da Allah an jima ka jira na a gida zan baka za ka wajen printing din saboda a fitar da invitation card ne hoto muke so ka san babu wani tunani da nake a duniya wanda ya wuce na farida saboda na sa ta arena na yi kokarin daina na yi dauliyan amma na kasa daina tunanin da wallahi na rasa yadda zai ni kuma kaga ina da maganin tunani kamar me fa kaga wannan in har kana shan ta ke da wani tunani sai dai ka goyi su suna yi domin ko ba abin da zai same ka kaga ka kaga inda kaga yakin nan ya fita to haka tunanin ka zai dinga nisa domin ko sai dai kaga waɗansu suna yi ba palestine ka gani ba zan taba daina tunanin ki ba saboda haka gaskiya yanzu ni na yanki shawara zan je in sami yaya bilal in faɗa mana duk abin da yake faruwa kashi ke ai bakin alƙalami ya riga ya bushe domin a halin yanzu saura sati biyu ɗaura mun aure ni da bilal masoyina a da dai na soka amma yanzu ba ni da wanda nake ƙauna tamkar fila kuma shi kaɗai nake ganin zai iya aura farida dan allah dan annabi taimaka wa rayuwa wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da ke idan ku har zan zan ga aurenki to gara a ce na mutu in dai har zan ga aurenki tare da yayi guda wannan kuma kai ta shafa rayuwarka da mutuwarka ɗaya suke a ne domin dama can wani ice ne a cikin zuciyata farida wallahi ina sanki, wallahi ina sanki, don allah dan annabi ki taimaka wa rayuwa ki haƙuri idan maye ya ci ya manta uwar ba za ta manta ba ka manta lokacin da na zo ina maka magiya akan kaso ne ka nuna cewa dan uwanka ya fili yanzu kuma shine zaka zo kana mun magiya akan isoka da zan iya san ko da na minti ɗaya san na san ina san shi kuma shi ma na san yana so na amma kin san me ya bata mu ne ce min da yawan shi da wasa yake to ya ma za a iya ce min da wasa yake wannan kalmar kawai ita ta bata mu za abin da nake so da ki kwantar da hankalinki ki sake tunani a kai da kan ki rasa shi kamar yadda na rasa abdu ko? Mhm. kin ne yaushe ka fara shan taba ban sani ba na bane na ba shi ne na samu yana sha ne shine na kwaci to na sa aljihun wanduna na manta ne wani shigo da shi eto eh idan na riga na sani na san cewa ba ka shan taba to amma na san komai mai iya canja ne ka da ka fara shan in tambaye ka wai kwana biyun nan me yake damu kai ba abin da yake damu ka san idan babu wani abu babu yadda za a yi in kirawo ka tsaye da kai har in tambaye ka na ga alamun cewa akwai wani abu ne saboda kusan yaushe idan ka zauna sai ka yi shuru ka yi shuru yaushe idan ka zauna a nan ka dinga tunani kuma wani lokacin ma idan na zo ina maka magana sai in ta magana sai can daga baya ka juya me yake faruwa kada ka manta ka tuna kusanci na da da kai babu abin da za ka koya ka gaya dama abin da yake faruwa shi eh. ina son koma london da karatu to amma na ga kwanaki ka ce je can na ce ma ba zan tafi yanzu kuma na so yake cin shi sa da daina da wannan shi ne dalili to ai wannan ba wani abu ai shi mutum ne kan yi ra'ayi kuma ya dawo ya canji wannan ra'ayi ko ba ka yanzu sai ka ji kana son abu an jima ka ji baka su wannan babu kuma zan yi mikin arrangement daga yanzu in Allah ya yarda za ka shi kenan to amma fa ka bari sai bayan an gama biki kaji na gama biki komai da komai tsaf kai ma sai ka tafi kaga alhamdulillah ma ya ina gudun karan zo rasa admission da kafin bikin sai hmm, kakka da mu ba za ka rasa admission duk mayar da za a yi insha Allah ba za ka bari dai kafa a yi amma tun da ke yanzu zan fara bikin zan tura makarantar jini yake faruwa kuma ko da ma da wani abu zan gaya masa da Allah akwai wani problem wanda zuwa wani lokacin za ka shiga baki da an gama biki ajiya wannan kuma na yi ba wani abu bane dama abinda ake bukata amincewa shi Bilal din. tun da ya amince ina ga kawai ba abin da ya rage illa mu jira lokaci to ai ne abin yana ban mamaki bilal da lokacin da aka yi masa tayin zai tafi kasashen wajen da ya ce shi ba zai tafi baya son ya tafi ya barka kuma yanzu gashi ya da kuma yana so ya tafi kuma kafin ma a yi bikin ni ma mun yi magana da shi na ce masa ko za ka tafi ka bari sai bayan bikin ya an samu yanzu kuma ya ce zai tafi ba sai me ya sha musu kai ba a baya idan ya tafi kafin biki ai bikin ba zai yi daɗi ba gaskiya abba kai ya tafi kai ka haƙura mana bayan bikin sai ka tafi ban da ke gida ne tare sai in ga jini malamin ya taba gaya mana duk wanda yake tare yake ganin jini to ciwon zuciya ne da shi ciwon zuciya haka ya ce <laughs> wasa nake miki gwada shi ne idan na tare sai ke kamar jini an bashi to ai dama gani ne ai bai kamata a ce na yi maka kaka haye ba wannan ya dai ya ta ce bilhassali ma yadda za ka yi iko da ita ni ma ina da wannan damar amma sai na ga ya kamata mu bi hanyoyi da sharaɗai yadda musulunci ya tanada kafin a ce za a fara neman aurenta tunda ka bayar shi bilal dama ta na mai wannan umarnin Eh, mun gode Allah ya saka da ni kawai abin da yake su su daidaita da yarinya ai tuni ma ya fara zuwa ai ah, to alhamdulillah eh, ya fara zuwa idan eh, na turo shi na faridan take wallahi yanzu suka tafi akwai kayayyakin mu ne na gidan da suka kare suka ce za su su mana wa'ansu to ko da suka fito don baya gida da suka da suke <laughs> wallahi da suke Allah ya Allah ya kai mu lokacin kuma gaskiya abin ba zai ɗau lokaci ba da jihar a wannan ba eh, duk lokacin da dai aka sa kawai a to ma da nan kai ka sha yaushe za ka yi nan kawar ne to ka shi ai ba san abin da yake damun wannan yana yan kwanakin nan ba abin dole sai abin da ba komai kunya ce ai eh, to ina yi maka albarka a a sa ɗauko keken nan ko Thank you. to kuma kai ba magana ba <laughs> kullum shekarar shekaru da irin wannan zolaya ba ka rabuwa da shi ya kamar da ladan nan ka duba tun lokacin da aka samu mana larura fama ake ta yi kana ta kai da kawowa kai wani ayi a kamata ya ba mun gode Allah alhaji kuma mun zo bai bi iya dan yatsa <laughs> da ce kin jawo shi a da zan jawo shi ka Allah ya yawa Allah zai ke zaki binne shi yawa zai maka ko wani binne ko wani ba ka ga ko a ba isa kike kan ma mahaifinki yin magana zancen aurenki da shi ya ba mu wuka ya ba mu nama sauran kuma ya rake gare mu sa rana shine dan biya kuma ba wanda nake so tamkar shi Farida zancen nan ki bar shi a inda yake kai ki kuskura mahaifin ke ji zancen nan ya kasance mu biyu ne kawai muka ji shi daga ni sai ke sai ni na uku tun na ji abin da kuke faɗa to bar ku jin gaya muku ba za ku mai da dattijan banza ba yaron nan sai da ya zo nan baki da baki muka yi magana ta amsa tana son shi suka ce suna so yanzu ta ce ba ta so to ko kina so ko ba kya so sai kin aure shi can banza yanzu ya zan yi da rayuwata da ni fa ya fara shaye-shayen nan sannan kuma saboda ni ce zai tafiya ni zuwa nan wallahi idan ban gaishe ba nan da sati ɗaya zan iya shiga cikin wani hali kin ga abin da na gaya miki ko kin tsaya yaranta a dalilin haka na rasa abdul shi sa kika ga har yanzu ban yi aure yanzu hawa kin san taimakon da zaki mu dan Allah dan annabi

me yasa da tun duk ku gaya mu wannan eh ba haka ba na so na gaya matan farko amma ya umarce ni da cewa kwata kwata kar na gaya ma wannan to kuma kai ko yana asibiti wani asibiti